أعزنا للإسلام وأكرمنا برمضان وجعل الشهر الأواخر منه من أفضل الأزمان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأفضل من صلى عيد الفطر وأدى زكاة الفطر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واتبع سنته إلى يوم الدين أما بعد فقد أوشك الشهر الكريم إلى الرحيل ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا أحسن ما عملنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا وتقصيرنا وأن يختم لنا هذا الشهر الكريم برحم الرحمة والمغفرة والإتك من النار أيها المسلمون مما يشرع لنا في نهاية الشهر الكريم شهر رمضان زكاة الفطر التي هي طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم ساء من طعام على الصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين فبادروا إلى إخراج زكاة فجركم ومما يشرع لنا كذلك في نهاية الشهر تكبير الله تعالى قال عز وجل ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ويبدأ وقته من رؤية هلال شوال أو, أو غروب شمس آخر ليلة لرمضان رمضان وينتهي وقته بصلاة العيد وصيغة التكبير أيها الإخوة كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد عباد الله ويسرع الجهر بالتكبير عند الخروج إلى مصلى العيد في الطريق وفي المصلى أثناء أثناء انتظار الصلاة وكلما تذكر المسلم يسرع له تكبير الله تعالى شكرا له على توفيقه لنا وإنعامه علينا ويشرع للمسلم يوم العيد أن يلبس أجمل ثيابه لما جاء لما جاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس برده الأحمر للعيدين والجمعة وبرد الحيرة نوع من البرود يصنع باليمن عباد الله ويشرع للمسلم إدخال السرور على أهله وأولاده يوم العيد وأن يهنئ المسلمون بعضهم بعضا بقول تقبل الله منا ومنكم ويستهب الاتصال قبل الخروج لصلاة العيد لورود ذلك من فعل جماعة من الصحابة رضي الله عنهم عباد الله وصلاة العيد شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام يشرع أن يخرج إليها يشرع أن يخرج إليها المسلمون رجالا ونساء وصغارا وكبارا عن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفتر والأضحى الأواتك والحيض وضوات الخدود الأواتق التي قاربن البلوغ وذوات الخدور الشابات الأبكار فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين قلت يا رسول الله إهدانا لا يكون لها جلباب قال لتلبسها أو أختها من جلبابها رواه البخاري ومسلم ويستحب عباد الله أن يذهب إلى صلاة العيد ماشيا أو وأن يرجع ماشيا إذا استطاع ذلك لما في ذلك من إظهار شعار الإسلام في الطرقات ويستحب أن يرجع من غير الطريق الذي ذهب منه كما رواه البخاري وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا رواه البخاري وفيه استهباب أكل تمرات وترا قبل الخروج إلى صلاة عيد الفطر وعلى المسلم الحرص على الاستماع إلى خطبة العيد بعد الصلاة ولماذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وجد أهلها يحتفلون بيومين من أعياد الجاهلية فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله أبدلكم بهما يومين خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى عباد الله زكاة الفطر وهي كما تعلمون أنها واجبة على كل مسلم الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والأب لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان ساء من تمر أو ساء من شعير على الأبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة أخرجه البخاري وزاد أبو داود بإسناد صحيح وكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك قبل ذلك بيومين واليوم أي قبل ذلك بيوم أو يومين صحيح جاء في ابن أبي داود آه، فتجب على المسلمين إذا كان يجد إذا كان يجد ما يفضل أو ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته ويخرجها المسلم عن نفسه وأما تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة والولد ولا يجزئ إخراج قيمتها إلا لضرورة أيها الأحباب الكرام وإن وإن سألتم عن حكمة زكاة الفدر فأقول لكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفدر طهرة للسائم من اللغو والرفض وضؤمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة وهي صدقة من الصدقات رواه أبو داود وأما جنس الواجب فيها وهو طعام الآدميين من تمر وبر وأرز وغيرهما من طعام بني آدم قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كنا نخرج يوم الفجر في أهل النبي صلى الله عليه وسلم فاء من طعام وكان طعامنا الشعير والزبيب والعقد والتمر رواه البخاري ووقت هجوبها ويكون بعد غروب شمس ليلة العيد يعني فيكون وجوبها بعد غروب شمس ليلة العيد وقت إخراجها وهو قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون وعن نافع مولى عبد الله رضي الله عنهما قال في صدقة الفطر وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين رواه البخاري وأما مقدارها فساء عن كل مسلم والساء يكون يعني كيلو كيلوان وأربعون جراما ويجوز أن تقسم الفطرة فطرة على على أكثر من فقير ويجوز أن يدفع عدد من الفطر إلى فقير واحد عباد الله وأهلها هم الفقراء والمساكين لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت وضؤمة للمساكين أفعني الله وإياكم بهدي كتابه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى wa وصحبه wa والاه bayan haka yayin uwana musulmi muna godiya ga Allah wanda ya girmama mu ya ɗaukaka mu da wannan musulunci ina godiya ga Allah wanda ya karrama mu da wannan wata na Ramadan ina godiya ga Allah wanda ya sanya wannan kwanaki goma na ƙarshe su ne mafificin kwanaki da za muna da Allah ya sa don cikinsu daren lailatul qadr yake ina shaidawa lallai babu abin bauta da cancanta sai Allah shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya a uluhiyyarsa da rububiyyarsa da sunayensa da sifofinsa ina shaidawa lallai annabi Muhammadu bawan sa sani ko manzon sa yayyan wanda ya sallar idi sannan ya ba da zakata zakatul fidir, kira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da alayensa da sahabbansa da wanda suka bi shiriyarsa da wanda suka bi sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallam har ranar tashin kiyama Allah ka saka mu cikin su bayan haka uwa uwana musulmi ku sani wannan wata yana ta tattara nashi ina shi, yana ta kokarin karewa yana kokari ya tafi ban dama bako in yazo haka ne zai zo kuma zai tafi to muna roƙon Allah maɗaukaki ya karɓa mana kyawawan ayyukan da muka yi a cikinsa, sannan Allah ya mana wato ya yafe mana dangane da munanan mu da abin da muka yi na sakaci duka Allah ya yafe mana, sannan ya cika mana sauran wannan kwanaki da rahamarsa da gafararsa da 'yan cawarsa daga wuta, ‘ya'yan uwana musulmi, mu sani lallai wato daga cikin abin da aka shar'anta a cikin wannan wata na Ramadan shine zakatul fidir. ganin wannan juma'a ita ce ta ƙarshe daga ita ba wacce za a yi sai a cikin watan wato wato watan Shawwal sai ya zama ya kamata mu tunatar da kanmu akan wannan hukunce hukunce da wasu manya-manyan ibadu da akan yi a cikin wannan wata shine ba da zakatul fidir. ita zakatul fidiri takan zama wato tsarki ga mai azumi akan tuɓa-tuɓai da kurakurai da ya a cikin azuminsa sannan kuma ta zama wato abinci ga miskinai a wannan rana yayin uwana musulmi manzo sallallahu alaihi wasallam ya farlanta ita zakatul fitri ta zama sa'i guda na abinci da za a bayar ga yaro ne ko babba namiji ko mace dukkan na musulmi ko yau aka haifi yaro za a fita mashi da zakatul fidiri saboda haka in Allah ya kai mu wannan lokaci ku yi gaugawa 'yan uwa musulmi wajen fitar da wannan zakatul fidiri din mu sani yana daga cikin abin da aka shar'anta mana a ƙarshen wannan wata shine kabbar wato bari, wanda na ji mai kuɗuba. iri kuɗuba yana ta bayani faɗin Allah madaukaki da ya ce iddata wali tukabbirullah ku cika kwanaki na shi wannan wata ko ashirin da tara ko kuma talatin akan abin da Allah ya yi muku baiwa na abin da kuka azumta sannan daga nan kuma sai ku ta kabarbari ma'ana an ce an ga wata to shi kenan sai a fara kabarbari lalle in kun yi wannan kun yi godiya ga Allah an yi azumi an gama sai aka ce ga wata na shawwal an gani to kuma sai a yi ta kabarbari haka ne duk wata ibada muhimmiya bayan ta za ka ga an shar'anta wani zikiri na musamman haka aikin hajji aka ce haka nan sallah kana sallamewa Za ka fara astaghfirullah astaghfirullah to haka shi ma azumi ka gama to sai a yi ta kabarbari wannan kabarbari ana yin su ne da an ce rana ta faɗi an ba da labari an ga wata to daga wannan daren za a fara wannan kabarbari ba a daina su sai an zo liman ya zo za a fara sallah a filin idi daga nan wannan kabarbari suke karewa sigarta ita ce yadda ake yi sigogi daban-daban amma daga cikin wannan sigar da ta zo shine ana cewa Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alham wannan shi ake so kai ta faɗi abinda shaitan bai so kenan a ce Allah mai girma Allah shi kadai ake bauta ma Allah duk waɗannan sifofi ne na Allah da ake faɗa mashi Allah yake so a faɗa mai shi kuma ɗan baya so yana gudu fintin kau baya so da inda zai ji an ce Allah shi ne mai girma wannan kabarbari an shar'anta su a yi su a fili yayin da ɗan uwa ke kama hanya zuwa idi kan hanya a ƙafa ne a mota ne ai da yara da manya maza da mata hakanan an je filin idi yayin da ake jiran liman kafin ya iso nan ma aika wannan kabarbarin su Allah yake so a ta faɗa mashi ita ce ibada shine idin wannan kabarbari da za a yi ta faɗa ma ubangiji wannan jisar da bawa ya tuna wannan kabara ya tayinta shine godiyar da aka ce dama mu yi wato dan la'allakum tashkurun ko za ku gode ma Allah ya ba ku lafiya ya ba ku dama kun yi azumi kun kwashi wannan lada na wannan kwanaki da kuma sai ku ta kabarbari a wannan rana ta idi kenan yayan uwa musulmi mu sani wannan kabarbari ni'ima ne a gare mu domin kana godiya ne ga Allah an shar'anta su ga musulmi a ranar idi daga cikin abin da aka shar'anta mana banda kabarbari ranar idi shine sanya kaya mafiya kyau da Allah ya hore maka sababbi ne masu kama da sababbin ne ya zama dai kaya mafi kyau a wurinka domin sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam yakan sanya wata alkabba tashi wata mai jajajaja a ranar idi da karama da idi babba da ranar juma'a wata riga ce da ake ɗinka ta a yaman ta musamman manzo sallallahu alaihi wasallam yakan sa ta a matsayin nuna godiya shiga ubangiji to kai ma haka ya kamata a fito yara da manya maza da mata da wannan ado an shar'anta ainihin cusa wato farin ciki ga iyali a wannan rana da yara da mata gaba ɗaya na wajen tafiya tsidi in an tafi an dawo an gama a ta juna murna ta ƙabbalallahu minna wa minkum Allah ya karɓa mana ya karɓa maku wannan ai kama juna addu'a abin da aka yi na wannan ibada mai muhimmanci ta azumi wanda sahabbai wata shida suke suna roƙon Allah ya karɓa masu ko kar mu manta da wannan a gaskiya abin da aka sunnanta mana shine wanka wankan idi wanka na ibada wanda za ka yi banda na sabulu na jin daɗi da za ka yi da kuma sai ka na ibada shine wankan idi shi ma za ka yi saboda sunna tazo, sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam suna yi yayin uwana musulmi musani sallar idi wata alama ce daga cikin alamomi karara na wannan musuluncin namu shi yasa mu daina wulakanta ta akwai wanda zaka ga ranar idi sai ya shagaltu ya zauna yana abubuwan da basu dace ba har lokacin wanka ya wuce lokacin tafiya idin yana zaune sai an tafi an sallar sannan ka ganshi fuska murtik babu farin ciki wannan kuskure ne ya kamata tun daga asuba wasu kasashen daga sallar asuba ake tafiya masallaci tayin asuba kake wanka daga sallar daga wato sallar asuba he kauce umuma na ya kamata mu girmama duk abin da kake a ranar idi dan uwa ka tattara shi ka watsar ka mai da hankali kan ya zake ka zo idi tunda sunna ce <coughs> aiki ne wanda yake ainihin na sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallam idi yara da manya maza da mata ake zuwa saboda hadisin ummu aqiya Allah ya kara mata yarda yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu mu mata mu fita zuwa filin idi ranar sallah karama da babba muna ainihin mu mata kenan tana nufin mata wanda suke wato sun kusa balaga ‘yan matasa kenan matan, sannan da matan da ma suka balaga ‘yan mata, sannan da tsofaffi da mata masu haila, duk da ce annabi ya ce su fita. Waɗannan waɗanda ka ga ana kafa kafa da ‘yan mata saboda fitina, amma ranar idi annabi ya ce duk su fita, su yi ado, su tafi, su saka hijabi, har ma a wannan bayani wato ainihin annabi ke cewa su je su yaya mace mai haila. suka tambaya mai al'ada fa annabi ya ce su je su je su halarci wannan alkhairin addu'o'i da za a yi a filin idi su ma su ce amin sai suka ce ya rasulallah to matar da in aka sami wata mu ba ta da hijabi fa ya za ta ta je sai annabi ya ce wacce take da shi ta ara mata ma'ana wacce take da safaya kenan yana da hijabi biyu ita Allah bai hore mata ba to bai zama uzuri ta zauna gida ba sai annabi ya ce a ara mata ta je dan Allah idina da muhimmanci ko bai da shi ko wani ba zai tashi nuna shi mai kishi bane ba zai bar matar shi ta je idi ba sai a idi amma zai bar ta je kasuwa kasuwar rimi kasuwar sabon gari za ta tafi biki za ta je dan asharalle amma idi sai ya ce ba zai bar ta ba annabi ya ce mata su fita manyansu da yaransu da 'yan matansu to sai mu ɗabbaka wannan hadisi na ummu atiya Allah ubangiji ya ƙara mata yarda yayin uwana musulmi daga cikin mustahabi da ake so mutum ya tafi hanya ta daban ya dawo ta hanyar ta daban ana ya bi ta nan ya dawo ta can ba don komai ba malamai sun ta faɗin hikima cewa don hanyar kan ta ce masa shaida gobe kiyama kuma mutanen da zai gamu da su yana sallama suna mayan mai yana samun lada duka an faɗi hikimar yin haka kuma dan a daɗa duk garin ya zama an an nuna can an shigo wancan kwararan can an biyo yadda makiya musulunci za su ji haushi shaitan zai ji haushi duk wannan hikima kenan an so daga cikin abin da ake so a wannan rana kamar yadda ya inganta ‘yan uwa manzo sallallahu alaihi wa sallam, bayan yawaye gari a irin wannan idin da muke fuskanta baya zuwa sai ya sami wani dabino ya ce yakan ci tamarat su ne dabinai product kenan in an ce tamarat ko ɗaya ko uku ko biyar ko bakwai aka manzo sallallahu alaihi yakan ci kafin ya fita idi irin wannan na shan ruwa daga azumi saɓanin shi kuma idi na layya ba za ka ci ba sai ka dawo shi kuma wannan ana so kan ka tafi ka sami dabine ka ci wani abu mai kama da dabinan duka babu laifi sannan daga cikin abin da ake so an faɗaitar da a zauna a saurari huɗu ba hudu ba da yawa da an sallame sai ka ga mutane duk sun hargitsa ma wurin ba a jin wannan hudu ba ta idi wannan kuskure ne so ɗaya ne a shekara sallar idin nan da wacce za ta zo daga nan sai wata amma ka zauna awa ɗaya rabin awa ai hudu ba da kai a yi addu'a sai ga mutum ya ƙosa bai koya ma shi ba balle matan shi balle iyalinsa to sai mu koya masu ka zauna ka saurari wannan hudu ba tana cikin abin da magabata suke yi ya'yan uwa yana daga cikin abin da ake so mu sani manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya je Madina ya same su suna yin bukukuwa wato idi nasu na jahiliya sai ce to zan canza muku da idi na musulunci shine ya zo da idi na wannan sallah karama da idi kuma na layya sai kuma idi na dissaci ita ce juma'a wannan abin da biyu ta canza kenan a mutanen madina ya zama mana hayyau shi da sunna yayan uwana musulmi mu sani da waɗannan ababa lallai daga cikin abin da ya kamata mu san sa shine zakatul fiɗiri din da na fara bayani ita zakatun fiɗiri, kamar yadda kuka sani wajiba ce akan dukkan musulmi yaro babba ƙarami dattijo mace duka kowa kai har bawa ma da ainihin ɗa da bawa duka sai an fitan masu haka Allah ya shar'anta haka annabi ya shar'anta hadisin Abdullahi ɗan Umar abin da yake kenan manzo sallallahu alaihi wasallam ya farlanta zakatul fidiri da ɗa namiji da mace da ɗa da bawa wannan duka wato ainihin zakatul fidiri wato na wannan wata na Ramadana yan gama shi to za a ba da sa'i guda na dabino ko sa'i guda na sha'ir ko kowane da mutum ɗaya za a ba da shi annabi ya faɗi waɗannan saboda su ne dangogin abincinsu kamar mu a ce za ka ba da shinkafa ko dawa ko masara ko maiwa ko duk waɗannan nau'in abincinmu za ka ɗauka ka ba da su wannan hadisin abdullahi ɗan umar ɗaya ruware yake nuna ana iya ba da ita zakatul fi'iri kafin ranar idi da kwana ɗaya ko kwana biyu tun misali wata yana ashirin da takwas to za ka iya ba da ita ko ashirin da tara za ka iya bayarwa musamman in abinci ne wanda sai an sarrafa yanzu ka ɗau masara ka ba miskini ranar idi yaushe ya surfa yaushe aka niƙa yaushe za a sarrafa amma ka bayar da wuri wanda za ka ba shi sai ya sami abin da zai yi sannan za ka fitar da ita ga duk wanda suke ƙarƙashinka yaran da suke ƙarƙashinka masu maka hidima duka kai ne za ka fitan masu da matarka da 'ya'yanka sai dai duk wanda yake da hali cikin 'ya'yan zai yi makan shi ma matarka in za ke makanta duk babu laifi 'ya'yan uwana musulmi mu sani lallai wato ainihin za kan tambaya me hikima ita zakatun fidiri to sai hadisi ya ba mu amsa cewa dan ta zama tsarki ga kai abinda kai na tuba-tubai kurakurai a cikin azuminka sababinta akan karema su ko miskinai a ranar su daina bara sai dai za ka ga mu bara ina wasu ma kama a ranar suke fara bara ko abin da ake so ranar kowa ya sami abin da zai ke sha wannan abin da ya kamata kenan sai dai ana ba da ita kafin a sauko daga idi in har kabari aka sauko idi to ta zama sadaka daga cikin sadakoki amma ba ta zama zakatun sidir ba ya'yan uwa na musulmi ku sani jinsin abin da ake bayarwa na nau'in abincin da mutane ke ci kamar su abin da na faɗi mana irin su wato shinkafa su acca su ainihin wato ainihin su gero da su muke da su da sauran nau'o'in abinci wanda sukan zama abinci da aka dogara da su a ke wannan abin da hadisin abu sa'id al-khudri ya tabbatar kenan sannan sai lokacin da ake fitar da ita na wajabti shine bayan wato wato faɗuwar rana ta daren idi wancan ka fitar kafin da kwana ɗaya ko biyu kan idi wannan haka aka so amma ta waje ba akan katila katilar. to sai bayan rana ta faɗi ta ranar idi sannan lokacin fitar da ita kuwa ana yi ne gabanin idi ɗin gabanin a sallaci sallar idi wato ainihin wannan in ka bari aka sauko to shi kenan kamar yadda muka ji a hadisi yayan uwa sai gwargwadon abin da ake bayawa shine sa'i guda sa'i shine mudannabi guda hudu cikin hannun mutum matsakaici guda hudu da zai cika ya juye shine ake ce ma sa'in manzo sallallahu alaihi wasallam to zaka ba da shi inda kuma kilo zaka yi to kilo biyu ne da gram arba'in wato ainihin digo kai digo arba'in kilo biyu da digo arba'in shine yake daidai da wannan sa'i ɗaya ɗin ya halatta a tattara ta da yawa a ba mutum ɗaya kila ta iyalanka ku goma ne Ka ga sa'i goma aka yi tattara ka ba miskini guda a'a an tara ta buhu guda sai a rarraba ma mutum goma ko mutum duk ana iya yi wannan ba laifi ba ne shari'a ta halatta abinda ake so dai a miƙa ta ga mabuƙata. alfuƙara wal masakin kamar yadda annabi ya ce do matul masakin wannan shi ya kamata mu kiyaye tun daga wannan juma'ar babu wata kuma sai idi insha Allah muna so mu ƙara tunatar da ƴan uwa kan muhimmancin sauran kwanakin da suka rage mana wannan kwanakin har yau muna da sauran dama kun ga yau daren 24 za a yi sai daren 25 26 da 7 da 8 da 9 duk waɗannan dare ne masu muhimmanci annabi in goma ta ƙarshe ta zo yana daɗa zage dantse ya ɗaura ɗamara ya naɗa shimfiɗa sai jingine ya raya dare ran ya tada iyalansa gaba ɗaya wanda zai iya sallah a sallah nan to mu kasala mu maza maza mu ci sauran gajiyar lokacin nan haka nan sadaka manzo sallallahu alaihi wasallam yana nuna sadaka da kai ta a wasu lokacin tana ana ƙara mata lada lokacin nan irin wannan dare na ainihin daren lailatul qadri cikin wannan wata na ramadana kai sadaka ka ɗaukake niyyarka kana nan in kai niyya mai kyau sai kai sallah ta wannan kiyamun lailin ka ba da sadaka wanda ya tafi umra da dan a ce yi. ba dan Allah ba wallahi sai ka fi shi lada saboda haka mu gyara niyyar mu mu yi waɗannan ayyuka sadaka annabi cewa yake kullum ana saukar da mala'iku biyu ɗaya yana cewa mai ciyarwa Allah mu yammashi mai ba da sadaka mu yammai gurbin da ya ciyar wanda yake hanawa yake riƙe shi kuma ɗaya yana cewa Allah tarwatsa dukiyarsa ashe kun ga mun kiyaye wannan mu fito mu yi duk abin da za mu yi na sadaka an ce mu bayar kuma mu sa cewa mu kanmu muka yi ba wani muka yi ma ba wanda za ka bayar su karɓa taimaka ma kanka kai su kuma taimaka maka za su wajen sarrafa abin inda ya dace saboda haka 'yan uwa a dage duk inda aka ce a yi sadaka a masallatanmu a waɗannan lokatai na lokacin tahajjud ne a a lokacin tafsiri ne duk lokatai da ake ka ɗauka ka bayar ka taimaka ma bukata unguwarka a unguwarku a layinka sannan a masallatai muna da tsananin bukatar addu'a halin da muke ci a Najeriya halin da ake so a jefa mu na hayaniya da yaƙi ba gaira ba dalili ko mu tashi mu ta addu'a Allah mai karɓa addu'a ne lokacin addu'a ne mu dage masu neman mu da sharri na Allah ya mai da shari a kansu Allah ya mai da sharrin a kansu masu neman mu da alkhairi Allah ka danka alkhairi a hannunsu Allah ka ba mu zaman lafiya wannan ƙasa ta mu a wannan yanki namu na arewa duk abin da ake mana na cutawa Allah ka yi mana wuraren da suke fama su Borno da sunan Zamfara da sauran wurare duka Allah ka yaye musu Allah ka kawo musu zaman lafiya mu kuma Allah ka ƙara mana zaman lafiya Allah ka shiri matasanmu Allah ka shiri al'ummanmu wannan wata da muke ciki Allah ka sa muna cikin duk abin da yake na alkhairi na rahama da jin kai Allah ka sa da mu Allah ka karba mana abin da muke Allah ka karba mana na ibadun abin da ya rage mana Allah ka ba mu ikon aiwatar da abin da kake so ka yarda da shi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار نسأل الله أن يتقبل صيامنا وصالح أعمالنا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 وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله